قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون sai ‘yan uwansa suka amsa masa da cewa, Za mu nemi hakan daga wurin baban shi, za mu yi ƙoƙari wajen yin hakan, kuma za mu aikata abin da ka umarce mu da shi ba tare da gajiyawa ba.